Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Nomis ji wakilin shedan ne a doron ƙasa. Wannan rubutun da wani mai suna Indabawa Aliyu Imam ne ya wallafa a shafinsa na Facebook, inda ya ce, a yanzu haka za a iya cewa al'ummar arewa ba ta da babban kalubale a gabanta ta fuskar tarbiyya da addini sama da wannan shidanin yaro da ake kira nomis ji da a ce mutanenmu na arewa sun san yadda wannan shidanin yaro yake illata rayuwar yaransu ta hanyar lalata musu tunani ya hana su karatu da abin da zai amfani rayuwarsu ya shigar da su mummunar harkar na mara amfani ta wake-wake irin na gayon kasashen turawan yamma wacce ke haddasa matasa shaye-shaye da zinace-zinace daga zamar harkar nan ta neman maza wa iyazu da mutanen arewa sun san barnar da wannan yaro yake yi wa yaransu da tuni sun shiga sun fita sun ɗauki mataki a kansa. Muna da masaniya yadda wannan shiɗanin yaro yake illata mana al'umma ta hanyar bin matasa har da ƙananan yara yana kwaɗaita musu wannan mummunar harka yana shigo da su ta hanyar haska su a shirin da ake yi a gidan talabijin na Arewa 24. Shirin da babu abin da ake nunawa sai baɗala da alfahsha. ta yadda ake nuna mace musulma bahaushiya ta yi mummunar shiga kanta babu ɗankwali ana ganin saman ga cikinta da cinyoyinta a buɗe tana rawar banza ta Allah wadai. ga namiji ya yi tatu ya yi as down, shiga da mashaya masu neman maza suke yi. Tuni mun jima da ganar gidan talabijin na Arewa 24 kwangilar Yahudawa ce domin raba al'ummar Arewa da addininsu. Wallahi hatta wani ma'aikacin gidan ya tabbatar min da haka, in ji shi. Kuma na ƙara gaskata hakan yadda ma'aikaciyar shirinsu na kwana 90 ta bidiyon batsa. maimakon su ɗauki mataki a kanta ko su fito su nuna rashin jin daɗin su sai ma suka ce hakan bai shafe su ba ai ba a cikin shirin su ta yi ba suka ci gaba da saka ta a cikin shirin nasu na kwana casa'in babu irin ƙoƙarin da hukumar ta ce fina-finai ba ta yi ba ganin an cire ta amma abin ya cutura saboda rashin goyon bayan gwamnatin Kano Idan har irin haka zai faru, ba zai zama abun mamaki ba. Nan gaba idan Arewa 24 ta fara haska abin da ke da alaka da jima'i cikin shirye-shiryen da suke na Hausa. Muna bai wa iyayen shawara da su kula da tarbiyyar yaransu. su kuma daina kunna musu mummunan shirye-shiryen wannan tasha kuma su yi amfani da wannan dama ta wannan wata mai albarka su kai karar wannan mutum mai suna na ji wajen Allah har ma gidan Arewa 24 kamar yadda muke amfani da wannan dama mu yi addu'a akan bala'in coronavirus. Muna kira ga gwamnatin Kano da ta baiwa hukumar tace fina-finai cikakken goyon baya domin ɗaukar mataki akan wannan yaro da shirin da yake yi da ma tashar baki ɗaya.